Masu sauraro barkan mu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin al'adunmu na gargajiya daga nan sashen Hausa na RFI tare da ni Nura Adu Suleiman. Kamar yadda muka alkawarta shirin na yau zai ci gaba da kwance tsarabar al'adun kabilar mumuye ne da ya kunso muku daga can garin zin da ke jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya a makon da ya gabata dai mun fara ne da bikin al'ada na mumiya wanda ke lakabi da bikin bele wato bikin al'ada na farauta kuma mun kwana ne inda matashi kenneth yake mana karin haske kan abubuwan da suka fi basu dariya da kuma sa su fargaba a duk lokacin da suka halarci kallon wannan biki na bele eh abun tsoron shine ina wurin jefi eh. ai ku masu kallo hmm. don inda aka juye da kifiyan za ka tsorata kamar za ke eh, zai same ka eh. abun dariya shi ya fi yawa akwai wanda zai fita kamar shi mahaukaci ne eh. zai ɗaɗora abu a jiki kamar gungumaye zai sa kawun saniya a kai ya rufe fuskan shi shafe bakin abu duk inda ya nufi mai mutum in ba kai mai jimiriya ba za ka yi gudu kama yana ba da dariya kuma yana ba yawanci masu tsoron kamar mata eh, ba su kusance shi mata ma suna zuwa kan mata suna iya zuwa yanzu eh. cikin deji kuke hawa ko kuma kan dutse eh dutse ne dai wanda tun can a wurin ake ake yi eh, eh kuma mutane daban-daban sukan iya zuwa su kalla eh. shi sa nake ganin kama ana sa wuta a dutse da daddare eh. to ba a jin tsoro masu sa wutan nan a'a ba a jin tsoro kamar wurin muhimmanci kamar inda akwai safi hmm. za a share shi so da kara wuta ya kona abun safi inda kuma za a sa wuta sai a sa wuta to kuma in misali aka yi kuskure aka kona abin tsafin akwai matsala ke akwai matsala ana za a iya samun damuwa ko irin rashin ruwa eh ruwan sama hmm. don shi ma yana cikin abu ne wanda yau nan mummewa sun ba da belief da shi hmm. duk inda wuta ya taba wancan abun ana iya samun karancin ruwa shekara To dangane da batun ire-iren duwatsun da suka kasance haramun ne kada wani ko wata ya hau ba tare da dattijai mazauna wurin sun bashi izini ba kuwa matashi Kenneth ya ce ba shakka haka abin yake musamman bayan da na shaida masa cewa ni kaina da nake gabatar da wannan shiri na al'adunmu na gargajiya na taba tsallake rijiya da baya tare da wasu abokan tafiyata wani lokaci can da muka taba zama a wannan gari yayin hidimar ƙasa inda abinka da rashin sani muka dage muka kai saman wani tsauni har da ɗaukar ɗaukar hotuna kuma fa a bakin gidan dodo amma ba tare da mun sani ba mai sauraron takaice maka sai saukowa muka yi muka tarar da wasu karti haɗe da mutanen wannan waje suna jiran saukowar mu ɗauke da kwari da baka wasu kuma da masu suna muzurai wai a zatansu wasu ke shirin kawo musu hari nan dai idanun wasu daga cikin mu suka firfito kamar mai ya tai baki A ƙarshe dai kayan hidimar ƙasa da muke sanye da su da kuma harshen Hausa da muka yi amfani da shi su ne suka warware wannan tsaka mai wuya da muka samu kanmu ciki. Batun da wannan matashi mumuye ya tabbatar da cewa tabbas haka yake. Eh sosai yana faruwa eh kuma sai kai kai wancan wancan masayin hawan dusin in ba baka izini ba bai kyautu ka je wurin ma. Eh yawwa sai ka kai shekaru akwai shekarun da wanda zaka kai kafin nan ka hau wancan dutse to idan muka koma da baya na tambayi mai girma ta fidan zinc alhaji suleiman isa gasket kan anya kuwa ba a tafka asarar rayuka a duk lokacin da shekara ta zagayo yayin wannan biki na bele ko kuma farauta a babu sai dai da yake farauta ne ana kashe juna da juna ba da ganga ba a bisa kuskure wannan harbi ne ya kawo haka hmm. to sai a yi da aka an ce to ai an kashe shi na wajen yaki hmm. wajen eh, farauta bisa kuskure bisa ba da ganganci ba hmm. wani mutum a jarumi an ba mu labari da ya zo sai ya zo kama kahun bauna ya kama kahun bauna ana nan juya nan da allah ba shi sai ya zauna wuyan baunan nan ya har har da ya kafa hmm. haka aka zo aka kashe baunan nan kaga ya zama mana abin mamaki ne abin al'ajabi ne. Ni ban daɗa tsinkewa ba, ne maka ban ƙara yin mamaki ba. Ta cikin kwanan can sabo, ne eh, ma mai sarkin kiɗa, sabo ya yi tafiya ran nan. Ta tattama su farauta arna. Ga waɗansu da gita a hannu, da gatari da bakar adda, sai aka danna uwar kora. Kora ta yi kora, naman ya haɗi. Mai abin mamaki sabo. bakin kambunai ya danne naman sai sauransa suke baya ta Wannan kirya ne kai a shekara zarawa, amma a samu na girkawa To bayan mafarauta sun kammala nuna bajinta sai kuma dodanni su bayyana su kuma gangaro daga kan duwatsu zuwa cikin gari duk dai a wani bangare na bikin na Bele. waɗanda mai girma ta fida ya ce yara da suka tasa ne kaɗai suke iya fuskantar kallon waɗannan dodanni. eh to biki na dodo kamar misali lokacin da za nuna yara dodo za nuna yara dodo mata ba su fita ba sai da yan dodo da za nuna kawai su ne za su fita a nuna musu dodo dodo tana nan akwai wanda bake ce da shi sun. akwai wanda muke shi da shi babu to kaga wa nan duka ana nuna yara ne duka ana nuna yan dodo sawunsu ba kowane yaro ba sai dai wanda yaron da ya kai shekara sha biyu zuwa sha shida shi ne zai ga wannan dodo sawunsu kenan shi asalin shi wannan biki na dodo din da ake shi kuma menene asalinsa kamar dama can tun tale-tale akan fito ne ko kuma dai tun dama can bamu da wani addini in ban da bin dodo nan ga abin da aka mai da shi haka nan don kowa ya zo nan da addininsa ko ba haka ba to haka kuma mummoya suke su ma suna nan haka sun fito daga egypt suna nan suna nan ba su da wani safin ban da wannan gunkin din to kuma kamar shi wannan mutum ne yake shigar ko kuwa dai dodon ne da gaske kamar aljanni a dodon ne dodon ne hmm. kaga safi gaskiya mai shi safi gaskiya mai shi hmm. yanzu rufe ido da sauransu ne nan ba safi ba ne ko ba haka ba yana yi in ka ba da gaskiya ga ka ya zauna don abin da in karinsa in karinsa da dodo a yanzu mu muyin gaskiya yarinsa da dodo shi kenan ba wani abu dodo zai iya kama shi rinsu wannan kuma zai kama shi kamar da wasu suke rinsa da bible wasu suna rinsa da quran wasu ma suna rinsa da karfe ma haka turka shi to da fatan bashir ibrahim idris abdulrahman gambo ahmad da kuma garba aliyu na Zariya za ku yi ta maza mu je mu gaisa da dodo idan shekara ta zagayo sai dai fa tsakani na da ku zai zamto akwai akalla nisan kilomita biyu da yake dama an ce daga na gaba akan ga zafin ruwa to da wannan zamu dakata a shirin na yau sai a kasance da mu a mako na gaba inda za a ji mu dauke da yadda batun neman aure a kabila ta mumuye ko kuma al'ada ta mumuye ta sha bamban da ta sauran kabilu baban yarinya ne ko babansa ko kawunsa ko wani danginsa in ya yi giya zai zo ya gaya maka wane ya gayyace ka kaje ka yi noma a wuri kaza kai kuma da abokananka ko biyu ko uku wasu masu kan kai hudu sai ka je ka yi wa surki nan naka noma in ka yi masa noma abinda ka kai sai ka da muna da wani daji shine da hausa amma muna kiransa sasule sasule amma yanzu ya zama jibu baya amfani da shi da yake kudi ya riga ya kwace amma kafin nan nura ado suleiman daga nan sashen hausa na arafa ke cewa mu huta lafiya